أن ana abi بن أبي abi Musa ana أن ana الله sallallahu alaihi عليه وسلم man من bardaini البردين دخل الجنة أوكي dana ɗauka cewa kawai irin hadisi nan ne isnadi ne bayanin isnadi ne ko sai na bai kamata na ambaci eh, hadisin ban kuma faɗi wato rikita rikitar isnadinsa ba ko to amma na fahimci wani hadisi ne mai cin gashin kansa na daban sai mu bashi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu magana akan manzo Allah ya ce wanda ya sallaci azhar wanda ya sallaci la'asar da alfijir ya shiga aljanna sai mu ji dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi da kuma ma'anar zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haka din Allah shi ke mu wannan lokaci wato zan so idan muka fara kitabul azan bayan aikin hajji insha Allah bayan babbar sallah ina so mu shirya kamar da muka yi mu sanya karatunmu nan a gidan rediyo saboda ina so ladanan kauyuka su jabu da muke wada saboda lallai na kunshi da hukunce-hukunce ko da ilimin muka masu tarin yawa da ba a cika kulawa da shi ba kun sani yan uwana yana daga cikin guraren da gaba ɗaya har yanzu duniyar sunna irin tamu ta najeriya take da ci baya akai akwai matsalan kiran sallah za ga kiran sallah ma kowa na mai na yi galibi ba a san rikita-rikitan da ke cikin kiran sallah ba da ma styles ɗin kiran sallah don yanzu duk sunan nan da muke yi akwai style ɗin kiran sallah guda shida sun inganta amma har yanzu akan ɗaya muke na tabbata idan muka ji wani zai ɗana ɗaya wani ma ya ɗana ɗaya ko sai zamta cewa wani bangare na raya sunnar manzon Allah duk karatu in ba ana dabbaka shi ba karshe mai mutuwa zai yi ko ba haka ba Allah shi taimake mu wa alaikas salam ko san me sana faɗa haka sai mu dawo da tsarin mu da muka yi kwanakin baya na cewa mahalatta karatun ni kar wani kar wani bi safa bi ni gida zan iya me zan yi daukar nauyin sawa din amma abin da ke so yan wana ina so ya cewa duk abin da muke na lada ya kuma ina yi tare da me tare da ku kowa ya ringa jin cewa addinin me nasa ne ko kowa ya cewa akwai wani abin da ke bayarwa na me na gudunmuwa ko kada mutane ya zanto sun sakankance ya zanto cewa ba wani abin da suke iya bayarwa na wato taimako wa addinin wannan ita ce manufar Allah shi taimake mu alaikassalamu salam wa rahmatullah eh ziyara to in abun zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa ya halatta ƙwarar ga salam eh okay abin da matsayinsa dan uwana shine sai gyara kana ji nago idan kuma abinda ya wuce baya yana da yawa kawai ya share ayya na ronku ni ina mai yare na irin na matasa ko zai fahimci yare na da haka sama da yadda ina yi amfani da wani lafazi ko amma ka sani ko saboda amma bayan haka kuma sai ya duk wajen mai neman gafara haka ne da istighfari a gurin Allah ba wani ba wani abin da ya gagari Allah ne amma matukar ɗan tuban da gaske yayi ba tuban makin mazuru ba kana tuban makin mazuru ya tuba amma in yayi kaza zai mai zai kama eh Allah shi bike mu